La Bismillah Rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mabaraciya wanda Firdausu Sani ta wallafa. Kallon su Rumaisa ta yi ta ce, "Yaya ya ce nan ne gidan su Anta Amira mu shiga mu gani." Kallon mamaki suka yi masa sai dai bai ba su damar magana ba, sai ma cewa da yayi, "Rumaisa ki shiga ki duba ta, sauri nake yi." Bin bayan Nawara ta yi, ita dai Rufaida kamar wacce aka kafe a wurin ta ma kasa motsi. Lokacin da suka kai kofar gidan ya yi daidai da fitowar Mira tare da Mohsin, alamar rakiya ta yi masa. San bata kula da su ba, sai da Nawara ta rungume ta tana murnar ganinta, da mamaki ta cire hannayenta da ta zagaye cikinta da su. Ita ma cikin jin daɗin ganin ta ce, "Auta, Wa ya nuna muku gidanmu? Mun zo ne mu duba ki kwana biyu shiru ko ba ki da lafiya ne? Ashe ke kina nan soyayya ta ɓoye ki. Ta faɗa cikin sigar zolaya. Rufe idanu Mira ta yi tana dariya ta ce, "Anti, ai wannan yaya ne ko?" Ta yi maganar tana kallon mu Hussein. Sai a lokacin ne romaisa ta gaida shi, Amsawa yayi yana shiga motar tare da faɗin bari na wuce tunda kin yi baki za mu yi waya dai Allah ya ƙara lafiya. Bata amsa shi ba sai ɗaga masa kai da ta tana ɗaga masa hannu. Sai da ya tada motar ta kunna ta ja hannun Rumaisa ta ce mu shiga ciki anti bin bayanta Rumaisa ta yi. Suka shiga gidan lokacin anti ta shiga ɗaki don haka kai tsaye ɗakinta ta shigar da su. A bakin katifar ta Rumaisa ta zauna don ita kam Nawara tana makale da ita. Fita ta yi ta sanar da anti zuwan su to ki ɗauki ruwa a firji ki kai musu mana. A ta ɗaura ruwan ta kai wa Rumaisa duk da ba ta jin kishi amma haka ta fasa ruwan ta ɗan sha saboda kar ta ji wani iri. Ajiye ruwan ta yi tana kallon Amira da take yi wa auta magana. Ashe baki ji daɗi ba kwana biyu ba mu ganki ba shi ne muka tambayi uwar ɗakin ki gidanku ashe ma bata sani ba sai yaya ne ya kawo mu yaya mira ta tambaya cike da mamaki murmushin rumaisa ta yi ta ce ni ma ban sanya aka yi ya san gidan ba na yi tunanin ko yana zuwa zance ne ta faɗa da sigar zolaya zare ido mira ta yi ta ce wannan irin zance kuma rufa min asiri don allah idan ma zai je zance kin san ba dai irin unguwar nan ba ni ma tun ranar da na dawo nake fama da ciwon kai Da safe har na shirya na taho sai ga zazzabi ya rufe ni. Amma alhamdulillah na ji sauki dama gobe nake shirin dawowa. Ayya sannu kin ji har kin fada kuwa. Amma Amira wannan da na gani shi zaki aura? Noke kai ta yi bata ce komai ba. dan haka Rumaisa ta ci gaba da faɗin gaskiya kam na yi miki murna da ganin sa yana son ki sosai. Sai dai zan so a ce karatu kika yi ba aure ba. Saboda kin ga har yanzu ke karamar yarinya ce. Dududu ba za ki fi shekaru sha biyar zuwa shida ba. Idan kika yi karatu zai miki amfani a rayuwa. an turu maisa kenan baki san wace ce Amira ba shi yasa kike wannan tunanin yarinyar da saboda rashi take zuwa aiki gidanku shine kike tunanin zan samu damar karatu wannan tunanin sai ku da kuke da gata ai mu kam ai ba ma wani kallon karatu duk da haka dai mira gidanku ba ku da irin raunin nan da zaki ce haka dube ku fa kamar ba ku cikin wani hali ni wallahi sai nake ganin kamar san babu wahala a tattare da ke amira kina kallon kanki kuwa Duk inda wata mace mai gata ke kaiwa kin kai ko ma na ce kin zarta. Ni idan za ki yarda zan taimake ki ki karatu. Kin ga yanzu su sarfai da aure za ta yi, kuma da ta yi aure shi kenan sai dai maman ta tafi da ke garin da take aiki. Me zai hana ki ajiye aikin tun yanzu? Ni kuma zan yi wa yaya magana, na san zai taimaka mana ki ci gaba da zuwa school. Shiru Mira ta yi dan bata san me za ta ce ba kuma, saboda Rumaisa bata san cewar ba wai iya aiki ne ya kawo ta gidan nan ba. amma a fili sai cewa ta yi masha Allah aure za ta yi to Allah ya sanya alkhairi to baki tambayi wa za ta aura ba anti to me nawa na tambayar wanda za ta aura tunda dai aiki ne kawai nake yi mata maganar arziki ma ba haɗa mu take yi ba ta baki rumaisa tai tace ta ce wai za ta aura 'Yayan ku? yayin ku fa kika ce dama mutum yana auren yayansa ne sai lokacin ne Rumaisa ta tuna Mira bata san komai game da gidansu ba sai kawai ta ce kin san yaya mu Aisam cousin brother din mu ne ba abba ne ya haife shi ba Ok, na fahimta, to Allah ya ba su zaman lafiya. Aikam sun dace, ita jin kai shi kuma Izza. Dariya Rumaisa ta ce, yayin namu ne mai Izza, Oh, ya haƙuri anti, mantawa na yi. Dariya Rumaisa ta yi ta ce, Idan kika faɗa a gaban Sister Faida, ai kam za ki sha ta jara. Kin san dai halinta. Kin ga, tare da yayafa muke yana mota, bara mu tafi kar ya ce mun shanya shi. Amma ba mu gaisa da mama ba, ko ba ta nan ne. Oh, ya haƙuri, na manta ne wallahi, bari na kira ta, har ta yi mike za ta kira anti sai ga ta shigo da fara'ar ta suka gaisa, sannan suka tashi don tafiya, mira ta bi su domin ta raka su. har bakin mota ta kai su da alama lokacin rufi suna faɗa ne da ma'aisam akan kawo ta da yayya ajiye ta a wannan unguwar ganin rumaisa da mira ya saka ta yin shiru ga mamakin ma'aisam ko kallon inda suke mira bata yi ba bare ma ya samu gaisuwa shi ma sai yayi kamar bai ganta ba ya ce wa rumaisa shigo mu tafi idan na ga alamar wacce kika zo ganin ta ma lafiyar ta kalau sakarci ne kawai ya hana ta zuwa aikinta kai yaya Allah ta yi rashin lafiya sai da ya kalli mira ta kasan ido kafin ya ce amma za ta iya fitowa wurin samarinta aiki ne ba za ta iya zuwa ba ko Tsaki Rufaida ta ja ta ce, Kai ma yaya akwai ka da shiga abin da babu ruwanka. To me ya amfanin ta idan bata kula mazan ba, ba karatu take yi ba, ba kuma kuɗin karatun ne da su ba. Sai dai na yi mamakin ganin wanda ya zo ta Yayan ƙawata ne kuma babban mutum ne. Matarsa ta haɗa komai ga wayewa don ba ma a ƙasar nan ta yi karatu ba. Ban san me yake yi a wannan unguwar ba. ko da yake an ce dama haka yaran talakawan nan suke idan suka ga suna da dan haske sai su fara bibiyar mazan da suka fi karfin su ka san babu abin da wannan zai yi da ita sai dai ko idan lalata suke yi don ta samu kuɗi ka san mutumin banza baya raina mace duk cinkushewar ta kuwa Allah dai ya kyauta tunda ta fara maganar cikin su kowa ya shiru don san basu ji daɗin cin fuskar da ta yi mata ba musamman mu aisam da yake ganin kamar shine sanadi tunda shine ya ɗauko zancen ga mamakin su sai suka ga Mira ta yi murmushi cikin sanyin murya ta ce, "Wai dama Hajiya tare kuka zo?" Na ai san ban ma ganki ba sai da kika yi magana. Na taya ki murna ashe aure zaki. Allah ya sanya alkhairi. Ta faɗa tana miƙa mata hannu. Wani irin kallon Rufaida ta yi mata. Ganin haka sai ta janye hannunta ta ce, "Awo ya haƙuri fa, na manta ni talaka ce. amma duk da haka ya kamata mu fara gaisawa tunda nan da dan wani lokaci zan zama matar mai kuɗin nima duk da dai ina ta wasa da dama na dan ban san matsayin wanda zan aura ba sai ga zuwan kiyawa ya min da kai ashe babban mutum ne kin san dama mu yaran talakawa irin su muke nema ko za mu ɗanɗana irin rayuwar da kuke yi gaskiya na gode da Allah ya yi ni farar mace dan na fahimci yanzu kamar mu ne zaɓin mazan yanzu gashi zan auri mai kuɗi saboda hasken fata kai alhamdulillah Dama iyayena sun dade suna faɗa min cewar ni matar manya ce, don ni ɗin kyakkyawa ce, ban yarda da hakan ba sai da ke ma kika faɗa da bakinki, don na kula kamar tsoron kyan nan nawa kike yi, saboda duk lokacin da za ki yi magana sai kin ambace shi. Shikenan, na gode da ziyara, na kuma ji daɗin zuwa duba da kika yi. Ki gaishe da Hajiya don Allah, kin san yanzu ita zan ci gaba da yi wa aiki. Cikin zafin rai rufi ta finciko ta, ta ce ke dan ubanki har kin isa ki gaya min magana? ina kyau yake a nan me kike takama da shi maimakon mira ta sake yin magana sai ta harɗe hannuwanta tana kallanta maisam kuwa shiga mota yayi yayi zaman sa kamar ma bai san abin da suke yi ba romaisa ce ta yi saurin shiga tsakanin su tana jan rufi haba sister rufi wannan ai ba girman ki bane ta ya za a yi ki tsaya sa'in sa da yar aikin ki kuma ina laifin wanda abin alkhairi ya same ka ya taya kamar na wannan aikin zubar da girman ki ne a gaban yar aikin taki a fusace rufi ta fusge hannunta tare rijin dogon tsaki ta shige mota hakuri rumaisa ta bawa mira tare mika mata ledar da ma'aisam ya bata in karɓa ta yi duk da bata san wanda ya bata ledar ba a tunaninta ma ko rumaisar ce ta kawo mata wani abun da ta gama ta matsa mata ne sai ta karɓa sai kawai ta yi tafiyarta da sauri tana ɗaga musu hannu shiga mota ita ma Rumaisar ta yi ta ce yaya ta faki karɓa ba tare da ya kalle ta ba ya ce tafi ki sami yaro ya kai mata tunda idan ta bar shi me za a yi da shi ko kina so ne kunshe dariyar ta yi ta ce a ayaya ko ina so ai ba zai mun ba tunda na fi ta tsayi kuma na san size ɗinta ka ɗauko Jin maganar da suke yi ya saka rufi fincikan ledar tana budewa, ganin tsala-tsalar rigunan da ke ciki ya saka ta kafe shi da idanu tana masa kallon tuhuma. Iya yi kamar bai ganta ba. Ya kunna motar zai tafi, sai ta fusge ke dan motar cikin fushi ta ce, "Mu'aisam, me kake nufi da siyo ma wannan matsiyaciyar tsadaddin kaya? Ni fa ban gane ba. Wani munafincin kuke kullawa? Ta yaya ma ka san gidansu? Dama na san 'yan uba miyagun bayi ne." To wallahi ko ma me kuke kullawa ba ku isa ba, don na fi ƙarfin wulaƙancin ku. Ko kuma ku bari mu koma gida zan sanar da Abba shine ya haɗa auren nan idan ba zai yiwu ba tun wargara gara a warware shi. Haba Sister Rufi me kike faɗa haka? Ina ko me yaya ya yi wa Amira to saboda ke ne tunda zaman ki take yi. Beside ma ya ga tana buƙatar kayan ne. Kina ganin yadda take zuwa aiki a dukunkuni. Ɗaga mata hannu ta yi ta ce Dakata bana son munafunci kina yi kamar baki san komai ba dama shi yasa kika ce zaki zo gidan wallahi da na san nan zai kawo ni da gara na hauna pep na tafi gida dan ya gama tozarta ni ita kuma za ta zo ta same ni ne idan ma wani asiri ne ta zo da shi to wallahi a banza dan ba ta da muhalli a gidanmu ke rufaida bana son rashin hankali haba ke ba kya gajiya da kini bibi ne Dukkin bikin damen da surutun ki marasa amfani me kike tunani me zuciyar ki ke baki ko ban san ciwon kai kaina bane wallahi kar ki kai ni bango yanzu zan babballa ki a nan wurin sakar 'yar yarinya duk haukan da kika yi wa yar mutane kin ji na ce wani abu saukin ta ma ita ma ta iya tsiwa irin naki kin ja yarinya karama ta faɗa miki magana kuma hakan bai ishe ki ba kin zo nan kina yi mana hauka To wallahi duk ranar da kika ƙure ni sai na baki mamaki, shashasha kawai. Aiko Rufi sai ta fashe da kuka, abinka da ‘yar uwa sai tausayinta ya kama Rumaisa kuma sai ta ga rashin kyautawar mu aisam sai dai shiru ta yi bata ce komai ba haka suka ci gaba tafiya shishekar kukanta kawai ke tashi a motar har suka isa gida Tunda suka dawo gida, Mu'aisam yake tunanin hanyar da zai bi don dakatar da Mira daga bin Hajiya Sauda, sai dai ya san bai da wani mafita matukar iyayenta suka amince da tafin. Amma ai akwai mafita guda ɗaya, wacce yake tunanin ita ce za ta iya hana Mira fita daga Kaduna. Aure ne kawai zai hana ta barin garin don ya san cewar duk mijin da za ta aura ba zai bari ta sake fita ba. To wa ya faɗa maka tana ma da saurayi? Zuciyarsa ta tambaye shi, Tunawa da Muhsin da suka gani ɗazu ya zo wurinta, ya saka shi jan dogon tsaki, daga ganin wannan irin ‘yan yahoo ne ba auren yarinyar zai yi ba, sai kuma ya tuna da kalaman rufi da ta ce, sai dai idan lalata zai yi da ita, Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ya furta don jin irin faduwar gaban da ya riske shi. Rumaisa kam lokacin ta faɗa wa Ammi abin da ya faru lokacin da suka fita dariya kawai ta yi ta ce ban san me yasa Hajiya Sauda ta tusa wa ta rashin ƙaunar talaka ba. Bayan ita ɗin ma ba wani arziki ne da su ba. Hasali ma ko da Alhaji ya auro ta ba su da komai. Business ɗin da take yi ne take rike iyayenta da shi. dan kuwa duk sun tsufa. Da ta samu Alhaji ne abubuwa suka fara walwale mata. kuma a haka take kyamatar talaka kai Allah dai ya kyauta ni fa an miko. kamar akwai abin da nake hange a game da yaya sai nake ganin kamar san yarinyar nan yake yi idan ko haka ne ai Amira ta zama abin tausayi ina ita ina kishi da Rufaida murmushi ammi ta irin nasu na manya ta ce Rumaisa kenan to in banda ke da abinki ina ruwanta da Rufaida ina dai miji ne kuma duk matsayinsu guda ne a wurinsa kuma da ya samu mace mai biyayya gaskiya dan ni dai tunda na fara ganin yarinyar nan naji ina son ta a zuciyata musamman ma da take yin kama da matar barista ita ma na san Allah zai bata mijin da zai kula da ita ba dole sai mu ai san ba ta ce hun hmm, an mi kenan amma ni na yi mamakin ganin mama ta yi sanyi a maganar auren nan ban taɓa tunanin za ta amince cikin sauƙi haka ba anya ba wani abin take shiryawa ba kuwa Ke Rumaisa, ba na son shiga abin da babu ruwan kifa, ki yi mata kyakkyawan zato mana, ai mutum ba zai rika girma yana cin ƙasa ba, kuma dama kiyayyar saboda ni ne. Ni kuma san bata gabana, ina nan dai ina yi masa addu'ar zaɓi mafi alkhairi a rayuwarsa, dan ni kan ba zan yi shishigi a lamarin Ubangiji ba. Har Rumaisa za ta sake yin magana, Ammi ta katse ta da faɗin, dare yayi ki je ki kwanta. Ina ce morning lectures kike da shi gobe. Tashi ta yi ta ce to Ammi sai da safe. Da wuri kam zan fita ga amara mata ce za ta zo gobe. to shi kenan Allah ya ba mu alkhairi. Wannan dare kam Rumaisa a kwanan bakin ciki ta yi musamman da ya kasance ba ta da wanda za ta yi sharin problems ɗinta da shi, dama a ce abin da mama ke so ne. ta san da ita ce za ta yi mata yaƙi a kan wannan wulaƙancin to ita ɗin ma ba so take yi ba don haka ta yanke shawarar kiran anti Khadija gobe don ta san ita ba za ta ki auren mu aisan ba Da wannan tunanin ta samu bacci ɓarawo ya awon gaba da ita Ita ma a ɓangaren Mira tunda ta koma gida yanayinta ya sauya komai cikin sanyi-sanyi take yinsa wanda har sai da anti ta kula da hakan ta tambaye ta. Wai ke me ke damun ki ko jikin ne? Yaƙe ta yi wa anti tare da faɗin me kika gani? Ai na ga kin yi wani iri ne kamar kar ki fita rakiyar mutanen nan ko san yi miki wani abun ne? Ta ce hun hmm, anti wai ina yarinyar Hajiya Sauda kin san na faɗa miki cewar ita ma bata da mutunci ko? To wai an saka musu lokacin aure ita da babban yaron gidan. Ai na taɓa baki labarinsa ko? Mu Mu'aisam, eh shi fa ashe baki manta ba, nan da wasu kwanaki ma za a yi bikin. Ta karasa da yanayin da ke bayyanar da cewa abin da ta faɗa ya taɓa zuciyarta. kure ta da kallo anti ta yi kamar tana nazarin ta tace, "To ke me matsalar ki da hakan? Ba dan uwanta bane?" Haka ne anti, kawai dai an mice ta bani tausayi dan sam ɗanta bai yi dace da mace ta garra ba. sannan kuma ina jin tsoron sakamakon hajiya sauda ya sauka akan jikokinta kin ga har yau dai an mice za ta kwana a ciki mace mai kirki da ita Mira, kalle ni nan. Dago kai ta yi ta kalli anti. Akwai wani abu ne tsakaninki da Ma'aisam din? Zaro idanu ta yi tana nuna kanta cikin rawar baki ta ce, Ni kuma anti, me tsakanina da shi mutumin da ko magana bai taba shiga tsakanina da shi ba hasali ma haushinsa nake ji ya cika kallon tsiya ga kuma shegen izza dariya anti tai ta ce kina son mu aisan mira sai dai yaran ta ya hana ki gane hakan kai ta fara girgizawa idan ta na kawo kwalla ta ce a'a anti me yasa zaki faɗi haka kin fi kowa sanin wace ce mira babu soyayya a gabanta idan ma akwai ai ta san wanda ya dace da ita ba wannan ba Amira sanin halinki da nayi shi yasa na faɗi hakan duk da ban taɓa ganin mu aisan ba amma tabbas na yi miki kwaɗayin samun sa a matsayin miji hawayen da take ƙoƙarin ɓoyewa ne suka samu damar zubowa cikin muryar kuka ta ce wannan karan kam zuciyarki bata baki daidai a kaina ba anti dan ko ba rufai da ce zaɓinsa sa ba to ba zai taɓa zaɓa na ba idan ma ya zaɓe ni kin sani ba zan taɓa amince masa ba dan babu aure a tsakaninmu kin sani fansa ce ta kai ni gidansu ta yaya zan so ɗan gidan kuma na tozar ta matar mahaifinsa sam hakan ba zai faru ba ki ma daina wannan zancen tashi ta yi da gudu ta shige cikin ɗakinta dariya kawai anti ta yi don ta fahimci soyayya ce kawai a zuciyar mira kuma ta mu'aisam wanda ƙuruciya ya hana ta fahimtar hakan ga kuma kishin rufi da ta fahimta a zuciyarta Allah ya zaba miki mafi alkhairi Amira anti ta faɗa tana da tabarma don ta koma ɗaki ita ma washe gari tashi ta da ɗan ciwon kai saboda kukan da ta yi a daren jiya marar dalili haka ne ta shirya don zuwa aiki kamar yadda ta yi alkawari Ta yi kyau cikin red hijab ɗinta, kasancewar ta fara, ga kuma ɗan ramar da fuskar ta ta yi sai hakan ya ƙara haska mata fuska. Yau dai ta ɗan shafa farar fauda da kwalliya idanta, sannan ta fito don yi wa anti sallama. nan ta shaida mata komawar da yayi labaran zai yi wurin aiki a yau ɗin nan, don haka ta shiga ta yi masa sallama. Kuɗin a ya bata ta yi godiya ta tafi. Tunda ta tankaro gidan ta ji gabanta yana faɗuwa, abin da ba taɓa ji ba kenan ko zuwanta na farko a gidan don haka ta fara addu'a cikin zuciyarta har ta yi nokin mai gadi ya buɗe mata ƙofa ta shiga suna gwara da ke shirin shiga mota za a kai su makaranta sai ga idanta ya hango mata mira aiko sai ta saki murfin mota da gudu ta zo tana oyoyo ta mira ashe za ki zo shafa kanta ta yi tana murmushi ta ce ba ga shi kin ganni ba auta school za ku je eh anti baki zo min da komai ba Ayya, na manta ne, amma next time insha Allah zan zo miki da wani abun. Kin ga ki sauri driver yana jiran ku karko makara. Ina Nurain, yana mota. Idan na dawo school zan zo wurin ki kinji Ki jira ni a falo kinji ji? Kin ga mama ba za ta bar na shigar muku ɗaki ba, to kar ki damu a nan waje ma zan jira dawowarku. Maza ki tafi kinji ki yi karatu da yawa. Da murna na wara ta koma mota, ita kuma Mira ta shiga fat ɗin uwar gijiyarta. Da Ladi ta fara cin karo suka gaisa cikin mutunci kamar yadda suka saba. Ta ce lafiya dai Amira kwana biyu baki zo aiki ba? Wallahi anti yau da gobe ne na ɗanyi rashin lafiya, amma alhamdulillah na ji sauƙi. Ayya sannu Allah ya ƙara lafiya. da amin ta amsa tana karasawa cikin falon da alama mutanen gidan ba su tashi ba don haka kawai ta fara gyaran falo aikin da ya ɗauke ta lokaci don yanayin falon ya nuna mata tunda ta tafi ba a sake gyaran sa ba duba da irin ƙurar da falon ya yi Dole ta shirya hijab ɗinta ta ninke shi ta ajiye a kan kujera don ba ta so ya yi ƙora, Haka ta zage ta gyara ɗakin nan tsaf. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga falon nan ya yi karkar da shi. Ganin har ta kammala rufi bata sako ba, hakan ya ba ta tabbacin cewar ba su tashi daga bacci ba. Don haka ta fita wurin flowers ɗin nan da take zama. Ta zauna tana shakar sanyin wurin. Zaune kawai take amma zuciyarta ta tafi duniyar tunani. Tsayuwar mutum da ta ji a kanta ne ya saka ta ɗaga daradarin idanuwanta ta sauke cikin nasa. Da sauri ta je janye idanuwanta don ganin irin kallon da yake mata wanda ba za ta iya cewa ko na menene ba hakan bai sa shi ya fasa kallonta ba kafin ya bude baki ya ce kin ji sauki ne da kika zo aiki a yau ta ƙasan ido ta harare shi ta yadda ta san cewar ba zai iya jin ta ba ta ce idan ban ji sauƙin ba za ka ganni sarai ya ji abin da ta faɗa don haka ya ce me kika ce Da sauri ta kalle shi cikin inda inda ta ce am na ce na ji sauki alhamdulillah me yasa ke san baki iya gaida mutane ba turo baki ta yi bata ce komai ba ya ce ba na so in yi magana a share ni ko baki ji me na ce ba ko hausar ce ba kya ji yanzu ma ƙasa ta yi magana ai ka san bararo ce ta yaya zan ji hausa bata yawo ne ba sai jin saukar rankwashi ta yi a kanta da sauri ta dafe kan nata tana kallon sa ta ma kasa yin magana don sosai ta ji zafin rankwashin ba kaɗan ba harara ya galla mata tare da faɗin da na kallo na da wannan idan naki karki cinye ni ke na fa kula da irin kallon da kike yi min a gidan nan wallahi ki kula dan ni ba sa'an ki bane ki sani matata ma kadai ta ishe ki sakin kan da ta dafe ta yi tana jin tsaki ta ce kai ne ka san da ni har kake ganin kamar ina kallon ka yalwar ido ne da Allah ya yi min shi yasa kake ganin haka kuma kai ka san wata matar ka da kai da ita duka ban damu da ku ba ni dai aiki na nake yi fata na kawai a biya ni haƙina kuma ban yafe cin zalin nan da ka yi min a banza ba Allah ya sa wani ya yi wa matarka haka ta faɗa da sauri tana barin wurin don tsoron kar ya sake yi mata wani abin karo suka ci ita da rufaida saboda zuwan da ta yi da gudu ba ta duban gabanta cikin zafin rai rufaida ta kife ta da mari ta ce ke wace irin mahaukaciyar yarinya ce a komai sai kin nuna hauka da jahilci dubi yadda kike tafiya wawuya dake. ta ja dogon tsaki za ta raba ta fita ita ma mira da sauri ta fusgota wannan karan kan murmushin da ta saba ya kasa samuwa a fuskarta cikin fushi ta ce da ita ni ba mahaukaciya ba ce na san abin da nake yi sai ki tambaye ni me yasa na shigo nan da gudu to macucin 'ya'yanku ne ya ci zalina kawai saboda wata yarinya ta zo gidan nan shine ta ganni ta tambaye ni shi wai gunsa ta zo ni kuma sai na tambaye ta wace ce ita sai take sanar da ni wai ita budurwarsa ce shine na faɗa mata cewar kar ta sake zuwa gidan nan dan yana da wacce yake so zai aura kuma a gidan nan kike ina cikin faɗa mata ne ashe ya zo ban sani ba shine ya fara mari marina yana faɗin shine ya faɗa min yana son ki wai ita ce zaɓin sa daga na ce zan faɗa miki shine ya biyo ni da gudu zai sake buguna shine fa cikin rashin sa'a muka yi karo da ke ke kuma kika ƙara min mari shikenan nagode ganin yadda hankalin rufai da ya tashi ne ya saka ta sakin dariya a ɓoye take furta alhamdulillah ai shi ma na janyo masa jaraba dan na san yau zai sha tijara gurin wannan wawuyar da yake kira da matarsa madadin rankwashi na da yayi a fusace rufai da ta fita dan ganin wace shegiyar ce ta zo har gidansu da sunan zuwa wurin mu Aisam sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba